alaikum masu kallon mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin namu na zauren matasa. Kamar da kuka sani shirin namu na zauren matasa shiri ne da muke kawo ku a kowane mako. Haka zalika shi wannan shiri shiri ne da muke gayyatar matasa waɗanda suke cikin sana'o'i daban-daban domin tattauna tare da su da kuma su mana bayani game da sana'ar nasu da kuma karfafawa matasa ma gabaki daya domin su ta tsayin daka domin neman sana'an yi to masu kallon mu a cikin shirin namu ne yau dai muna tare da matashiya wacce ta kasance mai sana'a kuma inda za mu ji bayanai dalla-dalla game da sana'ar nata da kuma yadda ta shiga haka zalika da wasu kalubali da ta fuskanta kafin da kuma lokacin da ta fara wannan sana'a da kuma yanzu da take cikin wannan sana'a ta masu kallon mu tare da ni mai gabatar muku da shi wannan shirin firdaus musa dan tsoro kafin bayyana muku bakuwar mu ta yau masu kallon mu za mu dan je hutun takaitaccen lokaci a dakacin mu. Barka mu da dawa masu kallon mu da fatan da ya kuna nan tare da akwati talabijin ɗinku idan har sai yanzu ku kasance tare da akwati talabijin ɗinku muna nan a cikin shirin namu na zauren matasa tare da ni mai gabatar ku da shi wannan shirin kuma masu kallon mu a shirin namu ne kamar da na bayyana a baya muna tare da matashiya ce wacce take cikin sana'a inda kuma za mu yi hira tare da ita a cikin wannan shirin namu na wato zauren matasa to a shirin namu na yau dai ba kwatan ba kwa bace illa face hadiza musa abdullahi to barka to da farko dai zan so ki baina masu kallon mu ko wace ce ke sunana hadiza musa an haife ni ne a benue state a nan na taso a nan na yi primary school ina na yi royal kindergarten da na gama primary school ina sai na tafi kano hassan ibrahim garzo na yi secondary school ina so da na gama secondary school ina kuma sai na dawo abuja na yi university ina a nile university so da na gama nile university sai na, na yi aure bancin da na yi aure na yi service a benue sai na dawo abuja da zama to um, a matsayinki na matashiya kuma mai sana'a ana ki fahimtar menene kasuwanci kasuwanci shine siya da siyarwa kuma da samun riba in kana kasuwanci ya kamata a ce ka san me kake yi kuma a kasuwancin da kake kana samun riba don ka kara juya kasuwanci to um, wani irin sana'a kike a matsayinki na matashiya ina sayar da materials ne ina sayar da materials ina sayar da kayan kicin amma ni na fi sayar da materials mm. to kuma ya janyo ra'ayinki a cikin sana'o'i daban-daban dubunnan sana'o'i da muke da su kika zaɓa ki yi wannan sana'a ok lokacin da nake university ina 200 level ba na yin komai na zauna na yi tunani like kudin da ake bani na pocket money ina na mm. kai ba sa isa na ya kamata dai in yi wani abu don in kara samun kuɗi a hannu sai kawai ina zaune sai na lura cewa yawanci 'yan university sun fa son sa kaya very light kaya ba sa son su sa tamfa sabida rana zafi su fita lectures da sauransu sai naga yawanci material suke sa sai na ce kai ina fara wannan sana'ar gaskiya zan yi kasuwanci so daga nan dai sai na fara sari daga kano na fara kawowa ina kawowa duk suka ƙare sai kawai na ce to wannan sana'ar gaskiya karbe ne so haka haka na ci gaba da kawowa ina kawowa ana siya ana siya har na samu customers da suke zuwa su sayar da yawa a hannuna a school mm. so abin da ya janyo rayuna kenan akan fara sayar da materials to shi sana'an kin fara shi da ya aka kika fara shi da kadan kadan kika fara kuma an ce ma da ya yanayin jarin da kika fara da shi okay da kadan na fara gaskiya na fara kamar da misalin dubu sha biyar daga cikin pocket money ina na cire na siya so kafin in sani dai haka haka har na kai kusan ina kawo na 100,000 haka tare kafin na gama makaranta mm. to a lokacin da kika fara da kuma yanzu mutum zai iya fara da irin wannan jarin da kika fara da shi mm. to lokacin dai abubuwa suna da sauki sosai amma dai har yanzu dai zaka iya farawa da shi gaskiya zaka iya farawa amma dai ba zai fiye sai muka guda hudu ba amma in ka samu ka siya ka dan samu riba zaka iya sayan iya siyan guda biyar so in ka siya guda biyar in ka kara siyarwa zaka iya kara siyan guda shida haka haka dai har ya bunƙasa har ka samu abin da kake so da kaɗan da kaɗan ake farawa har akan inda kake ba lallai bane sai ka tsaya wasu ake ga ce a ah, to tun da har zan iya samun na dubu ɗari masu yawa hmm. bari a haƙura kafin wata kuɗi ya taru hmm. za ka ga ta haka ma ka cinye kuɗin ka ma eh, kafin ka yawwa ko da dubu uku ma za ka iya fara wannan sana'a akwai sana'an da za ka iya farawa da dubu uku kamar misali irin su gullis wannan da mutane suke siyarwa hmm. yanzu za ka iya fara a hankali a hankali har ka kai inda kake so amma bara ka ce wai a'a bar in jira sai na samu na tara kuɗi tukuna kafin in fara wani lokaci sai kaga wani abun ma ya shige maka kafin ka sani ka kashe kuɗin kuma ba za ka yi sana'an ba so in kana da kaɗan kawai ka duba abin da dai iya kuɗin ka zai iya saro maka wani abu sai ka fara kafin nan gaba to shi wannan material shi zalla kaɗai kike saidawa ko kina hadawa da wasu abubuwa ina hadawa materials da kayan kicin amma gaskiya kayan kicin din ban da su a ƙasa kawowa nake yi daga kano in kayi ordering zan kawo maka amma materials ne kowane lokaci ina da shi a ƙasa kasancewa sana'inki abun ado ne da kuma kwalliya a wannan zamani inda yake yayi kuma mata suke amfani da shi hmm. to ku za ki iya faɗa mana wato um, muhimmancin shi wajen kwalliya gaskiya materials yana da kyau sabida yana yana fitin kowaye yana fitin mai jiki yana fitin sirara kuma wannan karan ma weather din yanzu yana da mm. zafi so in baka son kaya mai nauyi kana so ka ka yi feeling free za ka iya ɗinka material ka sa kuma za ka iya zuwa ko ina da material yanzu ma ko ina material ake yayi to me ya fi burge ki da kasancewa ki mai sana'a kuma matashiya abin da ya fi burge ni shine i like ina son zama independent ba na son in dinka zama dependent akan wani in jira sai an bani abu na ina son in dogara da kaina saboda idan wani bukata na ina so ina da kuɗin da zan iya sotin matsala na ba sai na ji mm. ina roƙa ba ko na jira an bani a'a zan iya biyan bukata na da kaina kuma zan iya taimakawa 'yan uwana da al'umman musulmai da kuɗin da nake samu kuma igin abin da yake kara birge ni idan na ga mutane sun siya kaya a hannuna irin sun saka material sun sun min feedback din cewa kai wannan material din da muka siya gunki gaskiya ya haɗu kuma mm. in suka tutura min da hotunan su abin gaskiya yana sa in ji daɗi da cewa ina ina siyar da abin da mutane suke so kuma suke sawa kuma yawanci idan suka siya a abu a hannuna suna kara min referral wa mutane haka nake samun customers da yawa yawa eh, sai su tallata ni ga wasu sai ah, mutane su zo suna siya ta hannunsu so kuma abin da ake so kenan a sana'a ka mm. kasance mai yin abin da ya kamata mm. yayin da mutum ya siya a wajen ka ya kara dawowa ya mm. kuma wato kawo maka kwastomomi daban-daban to wani irin kalubale kika fuskanta a farkon farawan wannan sana'ar naki da kuma yanzu ke cikin wannan sana'ar wani irin kalubale kike fuskanta a cikinsa ok farko kalubalen da nake fuskanta shine mutanen da za su yi ordering kaya kamar yanzu akwai ban ba da misali da wani abin da wani scenario da ya faru so da nake makaranta lokacin na gama siyar da kaya na don lokacin an kusan hutu za mu koma gida so da na gama siyar da kaya na sai wata ta ta same ni cewa um, lokacin an kusan sallah ne hutun sallah za mu tafi sai ta ce za ta siya mm, materials wa marayu in kawo mata da yawa za ta siya na kawo kusan 20 pieces na je na kudin da na samu na je na kara siyan materials 20 pieces na kawo mm-hmm. mata don ta ce za ta siya wa marayu karshe ba ta siya ba ta zo ta fasa siya kuma ya zama min cewa kowa an riga an shirya za a tafi gida so babu kuma yawanci lokacin da nake school yawanci customers ina a school suke to haka dai karshe ni na ɗinka kayayyakin na ɗinka kuma <laughs> su ragu na rabar da su so mm. wannan gaskiya is one of abin na fuskanta den sai kuma yanzu kuma 'yan bashi 'yan bashi za ka karɓi bashi wani su za su karɓi kayan ka duk mutunci kana gani oke na san wannan bar in bashi bashi ba damuwa mm. to wani in ya karɓi bashi bai san zuru ba bai san cewa a'a ya kamata in bata kuɗin ta ba din kayi shiru wani sai kai shekara fiye da shekara ma bai dawo maka da bai baka kudin ka ba so a haka wai su sai su rike maka riban ka baki ɗaya wai su hadda ma uwar kuɗi don wai su sai su karɓi kaya da yawa kai kana ganin mutunci ne a za su bani to karshe dai sai dai ka ji shiru kwarai da gaske to kasancewa kin fara wannan sana'antun kina makaranta kuma kamar yadda ka sani matasanmu akwai wasu wato matasanmu da suke makaranta to na san za su so su ji yadda aka yi kika daidaita ki a lokacin da ke makaranta da kuma wannan sana'a baki fuskanci wani kalubale ba na daidaita lokutan ki na karatu da kuma na sana'a ok ni lokacin da nake school da yake ni a hostel nake ba a mm. gida ba so idan na zo da idan dai da safe na tafi lectures na dawo da rana zan dan huta in ci abinci in yi karatu zuwa can dare dai kowa ya riga ya dawo daki sai in bi daki bai daki ina nuna musu eh daki daki in je ina nuna musu yawa ina sayar da wannan material din kun kuna so bai to daga nan dai nake samun customers ina sai na bari da safe kuma idan na tafi lectures a uh, class in gaya wa classmates ina a uh, ina sayar da materials fa in kuna so ku duba in an yi break mun je hostel za ku iya dubawa to gaskiya ban fasgaci wani matsala haka sosai ba karatun ki bai shafi sana'an naki ba kuma sana'an naki bai shafi karatun ki ba a'a bai bai shafa ba to a baya da kin bayyana cewa yanzu kina da aure to yanzu ke da aure ya ki daidaita wato sana'an naki lokacin sana'an naki da kuma lokacin wato iyalanki to yawanci sana'a na yanzu dama online ne idan na yi posting idan aka ce ana so to sai da daddare haka idan na gama aikin gidana na gama kula da komai sai in je ina sorting order idan abin da dai za su dauka da safe ne sai in iji a gate din estate mu idan zan fita aiki haka mm. nake so bana bana barin komai ya haɗu mu a lokaci ɗaya ina ƙoƙari iya ƙoƙari na in gama aikin gida na tukunna kafin in yi sorting order ɗin material ina din yanzu bani da shago kawai online nake dealing da mm. kayana to hakan dai na nufin cewa matasa su ma za su iya daidaita lokutan su na karatu da kuma na wanda suka kasance ma'aurata ma su iya daidaita lokutan su na iyalansu da kuma na sana'an nasu kenan tabbas za su iya kawai dai kai ki yi planning ne kai ki bari cewa sana'a ya dauki duka lokacin ki ki da ki san wannan lokacin na aiki na ne wannan lokacin kuma na sana'a na ne kai ki ki ki yi planning yanayin yacce za ki running abubuwan gidanki in kin gama wannan kamar ni yanzu idan na ɗauki waya bana jin bari so ina ƙoƙarin in na gama abin da zan yi kafin in ɗauki waya idan na ɗauki waya ga baki ɗaya tafiya nake kana mun magana ma ban ma san kana yi ba saboda gaskiya komai na akan waya yake gaskiya so zan ba da shawaran cewa duk abin da za ka yi ka yi planning ɗin shi ka kai abin da zai ja maka matsala a eh, karatunka ko kuma <laughs> a zamantakewan aure yawa tabbas to akalla shekarun ki nawa kenan kike wannan sana'a akalla shekaru na bakwai masha Allah to menene sunan kamfanin naki sunan kamfani na Hadiya Ventures <laughs> ya aka muka samu wannan sunan okay Hadiya Ventures Hadiya sunan yata ce sai mm. kuma Ventures um, yana nufin sana'o'i daban-daban so mm. lokacin na san cewa ba materials kawai zan yi ba zan so in shiga cikin wani harka so sai na ce to bar in min na shi kawai hadiya ventures mm. na ganin cewa kya so ki sa cire ya kai ya kasance kin sa sunan ya kasance na abu daya ne yawa kina so ya kasance na komai da komai yawa kuma nan daga ah, daga baya kina so ki kara wasu sana'o'in daban-daban eh. zaki iya hada shi a cikin wato suna ɗaya yawa tabbas tabbas yayi kyau to me yafi baki wahala da wannan sana'an naki shin akwai abin da ke ganin cewa gaskiya yana baki wahala to gaskiya abin da yake bani wahala shine yanzu idan zan saro kaya bana tafiye-tafiye bana zuwa garin in yanko materials mm. so online nake siya nima so wani lokaci sai a saka maka da texture din da baka so mm. kamar yanzu zan ga wanda nake siya hannun shi ga fa irin texture din da nake so din irin texture din da kwastomomi na suke so kenan mm. amma wani lokaci sai ya saka min abin da ba shi ba abinda ba na so so idan aka kawo na taba yadin sin ga kai ba irin yadin da nake so ya saka min ba kuma ba hali in mayar saboda wurin da nake kawowa yana da nisa mm. sai kuma abubuwan webil kuma na kaya wani lokaci shi ma to idan dai aka kawo muka kaya bari ma daga daga kudu idan ka je in ka gama biyan kudin webil dinka idan ka je wurin bayan kudin ajiya mutanen da suke sauke kaya ma daga mota za su ce ka biya su kudin shi eh, ka ba su kudi so wasu hmm. lokaci idan ka tantance kudin da kake spending akan way da kudin da kake babba su riban ka bashi da yawa kuma akai to wai shin akwai wani wato matsala da kika taba fuskanta a cikin wannan sana'ar naki kuma wani irin darasi kika koya a tattare da wannan matsalar da kika samu siya matsalan da na fuskanta shine dama na bashi ya tanaci wanda kuma bashi da mutane za su karba su ki biya na sai kuma darasin da na koya a kai shine gaskiya idan kana sana'a ka rufe idan ka daina ba da bashi ko da ka san mutum ka san mutum dan uwanka ne ko wani abu gaskiya sai dai ka ijiye mai saboda idan yawanci mutanen da suke kusa da kai ne suka fi cin bashi kuma ba sa biya mm. saboda zaka ji shakkan yi musu magana mm. so gwara ka ijiye musu idan sun samu complete kuɗin sai su ɗauka akan ka ba su bashi sai kuma lokacin da nake akwai lokacin da nake kawo kayan kicin da na yi mentioning ina kayan kicin mm. wani su sai su zo su yi ordering kayan kicin da yawa sai in saka kuɗi na in siyo musu in kawo idan na kawo sai su ce sun fasa so idan suka ce sun fasa sai in rasa yace zan yi da shi saboda sun riga sun ba da specification ɗinsu na kayan kicin da suke so wani ba lallai shi ne ba shi ba ne ra'ayin shi mm-hmm. ba shi ke wani lokaci karshe sai dai yin amfani da shi yin amfani da shi a gida saboda mutane ba za su siya ba don ba abin da suke so ba ne so mm-hmm. wannan ma gaskiya na zo na daina kawo abu based on order sai at least ka ba da deposit ko ka biya mm-hmm. kuɗin ki maganan wato bashi kina ganin cewa sana'a babu bashi zai yiwu <laughs> gaskiya zai yiwu da yanzu na daina ba da bashi zai yiwu amma dai customers ɗinka za su ragu da yan bashin suna da yawa gaskiya yan <laughs> bashin suna da yawa sosai amma da yarfa ido za ka yi don wani lokaci sai dai kuma idan ka san mutum yana biyan ka akwai wanda suna samun kuɗi za su turo so ya kama gaskiya wannan za ka iya ba su exception don wani yana samu dama ba shi da shi ne a lokacin kuma yana bukatan abin ka urgently kuma ka san zai baka wannan zaka iya bashi amma wanda dai ka san ya rike maka kuɗi na shekara da shekaru gaskiya kaka bashi bashi <laughs> ka guje shi ka guje shi gaskiya to ki taba jin cewa gaskiya ba zan iya um, ba zan iya da wannan sana'an ba <sighs> gaskiya akwai lokacin da na ji cewa kai gwara ma inda na sana'a nan mutane sun <laughs> ishe ni da still lokacin is still related to bashi da kuma frustration din order wani zai zo ya yi ordering abu ka kai mai sai fara masifa wannan order din da ba abin da na ordering ba kenan don wai lokaci kana iya mistake a mm, order din kuma mutum ba zai gane ba mm. da akwai wani scenario din wata da ta siya yadi a hannuna mm. so yawanci yadi na ina yanka shi in 3 yards da 4 yards so idan na ɗaga shi zan iya gane cewa a'a wannan 3 yards ne wannan kuma 4 yards ne don haka nake yanka su so da ta ordin wani material 3 yards take so so da na ɗauki yadin na ɗaga shi sai na ga cewa eh, a ne ban gwada ba mm. so da na sa mata sai yana inci shida baya ciki so 2 um, um, two yards and 30 inches ne don mm. 36 inches ne one yard eh. ta fara masifa dama ita haka ba ta san a dinka cutanta waye waye sai saba ta siyan abu online saboda cuta gashi gashi ni kuma ban sani ba don haka na saba yanka yadi ban san na manta cewa akwai wanda bai cika haka ba raguwa ne amma ya daɗe da na yanka yadin sai na ba ta hakuri na ce to kar ta damu ta dawo da shi da ta dawo sai na aika mata da sun sai ta kira ni tana murna ce a ta gode da sauransu na ce to mistake ne ban gwada shi ba yawwa saboda ni ina ganin na saba yanka su in 3 yards and 4 yards so da na daga shi ya min kama da daidai 3 yards ne mm. so sai sa na saka miki ta ce ba damuwa ya kamata masu kwastomomi su dinga su dinga muku wato uzuri gaskiya a wani lokaci ana samun matsala mm. wanda ya kamata a dinga fahimtar juna tabbas wasu tabbas akwai masu sana'a wanda da niyyar cuta ne suke wasu mm. abubuwan mm. amma kuma akwai waɗanda ba su sani ba ya kamata a dinga fahimtar juna gaskiya tabbas ya kamata domin ba daɗi a dinga faɗa wa juna kalamai marasa daɗi amma sauran abubuwa wanda bai kamata ba to um, me ke karfafa miki a cikin wannan sana'ar naki ga cewa fa a nogo area ne a nan za ki tsaya abin da ya sa customers ina ne suke karfafa min gwiwa sabida wani lokaci ko da na sayar da kaya na ce bar in dan huta kafin in kawo za ki ga sun mm. ƙara yin order so don suna yawan siya a kan lokaci suna yawan dawowa su siya suna ƙara siya so wannan abin yana bani zil in cewa yes ana siyan kayana ya kamata in ci gaba da kawowa bai kamata in tsaya ba saboda idan na tsaya da shi zan disappointing customers ina kuma ni kuma mm. like su suke kara karfafa min gwiwa in yi sana'a so sai sa bana dakatawa da sana'a sai dai ki ci gaba sai dai ci gaba bayani akan ce akwai lokacin da kika ji cewa kina so ki daina wannan sana'a to me ya dawo da ra'ayinki game da ci gaba da wannan sana'a abin da ya dawo da ra'ayina akan ci gaba saboda na tuna dalilin da ya sa na fara mm. dalilin da ya sa na fara shine ina so in dinka samun kuɗi na kaina ba wanda aka bani ba kawai so na ce to ga dalilin da ya sa na fara so me yasa zan tsaya saboda mutane sun rike min kuɗi ko wani abu ai ya kamata in ci gabawa in ci gaba so ba lallai din nan na riga na wani abin da suka min darasi suka koya min so ba zan kara making irin wannan mistake din ba kuma so sai sa kawai na ce to dole in ci gaba da wannan sana'ar <laughs> tabbas abu ne mai kyau to a daidai wani lokacin zamu dan je hutun rabin lokaci ta masu kallon mu da fatan dai kuna nan tare da akwati talabijin ɗin ku kamar yadda kuka sani muna nan dai a cikin shirin namu na zauren matasa kuma a yau muna tare da bakon mu wacce muke wato tattauna tare da ita duk a cikin wannan zauren namu na matasa a daidai wani lokacin zamu ɗan je hutu rabin lokaci idan har muka dawo zamu daga inda muka tsaya a dakace mu. Barka mu da dawa masu kallon mu har yanzu muna nan a cikin shirin namu na zauren matasa ta da ni masoyiya ku kuma mai gabatar muku da shi wannan shirin Firdausu Musa dan tsoho da kuma bakwa ta tai wato Hadiza Musa Abdullahi to barka mu da dawowa. Barka mu. Ta wani irin wato buri kike so ki cimma a cikin wannan sana'an naki? Gaskiya burin da nake so in cimma a sana'a na ina so in kai very highlands in kai ga samun babban shago in kuma fara ba da shi akan sari so shi ne burin da nake son cimma to baya ga wato kin ci kina wato sana'an sai da materials kuma kina da sana'an wato sai da kayan kicin baya ga wa'annan sana'an akwai wani wato sana'a da kike yi ko kuma aiki ok yanzu dai akwai wani sana'an da nake son fara ba shi sana'an da na shi ba kamar sana'an kuɗi ba ne ko wani abu mm. a kan taimakawa al'umma ne don yi abin da na fara sunan shi arewa big cubes mm. so shi yana nufin shi arewa big bold and beautiful so wannan program ina yin shi ne a whatsapp group na creating na fara sharing na fara creating awareness akan mm. wannan program din na masu kiba ne kawai mm. na mu masu kiba za muka taru a group daya muna bawa wa juna shawarwari da tips ɗin da za mu yi murami kuma mu yi living healthier don yanzu cututtuka da yawa suna damun masu jiki mm. akwai daga cikin cututtukan da suke damun masu jiki akwai hawan jini akwai diabetes akwai arthritis akwai kidney failure akwai ciwon zuciya ciwo daban-daban so me muke yi muga cewa me muke muga cewa wayannan cututtukan sun ragu mm. so sai na zauna ina tunani tun da na taso tun ina shekara goma ina da jiki mm. so kuma ina da jiki ina kokarin ramewa na kasa ramewa mm. sabida saboda lack of discipline yanzu zan ce to ba zan ci kaza ba in naga chocolate da gudu zan dauka <laughs> in sha in naga su donuts a da gudu zan ci su na kasa daina su sai na ce kai wannan abun dai gaskiya cuce ni sosai a baya kuma iyayena sun yi iya kokarin su ga na rami amma amma ina ya beyu ba har suka kai ni boarding school sai sa na tafi gazo gwarzo mm. suna ganin cewa idan na je boarding school dole a rami da na je da suka ga na dawo na karo wulakanci na kara kiba <laughs> so abu bai ba su dariya ba sun dai iya kokarin su mama na ma ta siyo min edmark product tana bani in sha to ba na sha in ta bani ba sha nake ba ta yi iya kokarin ta ta ga dai na ragun nan ta kasa so amma yanzu da na girma na zo na gane cewa idan kana so ka rami dole dole sai ka yi discipline kanka ba yadda za ka yi ka rami without discipline kuma akwai wasu cutuka kuma da suke hana mutum ramiwa kamar pcos yawa suna akwai in kana da irin wannan sai ka je ka kai sikin seeking knowledge akan yanayin yadda za ka rama yana zama very difficult ka rami in kana da su mm. so su kuma akwai abubuwan da suke hana ka ramewa based on kamar ni da bana iya tsaye da craving ina na abinci mm. na ga abinci dole sai na ci wani lokaci ma na koshi amma sai in ci gaba da ci mm. na kasa sanin limit in ya kamata in ci iya koshi na ne kuma irin kayan zaki suna saka suna sa mutum ya yi ƙiba sosai amma mutane like muna cin abinci ne anyhow ba ruwanmu kawai eh mu dai muna gani kamar jin daɗi ne yawa so shi na ce yanzu dai na realizing yanzu na fara dieting mm. so sai na ce to why not in taimake mutane why not in taimake mutane kamar ni din nima i have been in that shoes da mm. ina son in rami amma ba ni da discipline so a group din nan dai muna ciki ne muna muna ba da tips in yanayin yacce za ka rami a hankali mm. wasu lokaci sai ka ga irin kana so ka rami sai ka daina cin abin da um, abin da zai sa ka kiba lokaci daya amma wannan ba zai taimake ka ba don sabida idan ka daina lokaci daya ka riga ka yi starving kanka ne idan ka dawo ci za ka dawo times two mm, so yawwa so ya kamata gradually gradually ne kamar yanzu farkon abin da na fara koyar da su a group din ka rage portion din cin abincinka mm. kamar yanzu ka saba cin cokali hudu ka ci cokali uku ka rage a hankali a hankali har jikinka ya saba sai ka ƙara rage wani sai kuma instant ka ci cika shinkafa a plate ɗinka ka sa miya ka ci why not ka sa shinkafa rabi sai ka sa vegetable su vegetables kusa yawa ganye da yawa ka ci da shi zai koshar da kai kuma is very important idan kana so ka rani ka dinka shan ruwa da yawa wai su basu gane haka ba ya kamata ka dinka shan ruwa kuma akwai drinks natural drinks da ka sha da zai sa ka rami kama akwai lemon da ruwa da zuma on an empty stomach da safi in ka mm. sha shi sai ka ci sai ka ci abincinka very healthy food duk yace za ka yi kai avoiding starch sosai in za ka mm. ci starch kaɗan sai ka sa ganyenka da yawa mun gudi to yanzu a cikin wannan sana'an da kike idan kika samu ba san kina aikin gwamnati ba ok ina zuwa aiki amma ba na gwamnati ba ok to kina ganin nan gaba akwai lokacin da za ki iya barin sana'an naki kike koma ga wato aikin to gaskiya idan dai sana'ar ya faɗaɗa sosai don ina da vision sosai akan wannan abin da na fara mm. vision ɗin da nake da shi gaskiya ina so idan na idan na gama creating awareness wa mata da mata ina so in koma kan teenagers matasa teenagers sabida yawanci idan kana da kiba it's very easy for you as a teenager ka rami akan idan ka girma so ina son irin in fara ko da camp ne camp na teenagers inda zan kira nutritionist da fitness coach ya yi kocin yaran akan yanayin yadda za su rami so kuma zan kira um, teacher din da zai koya musu cewa cin chocolate din da suke da kayan zaki da wa is no healthy yana da illa ba lalle musu illa a lokacin ba amma idan suka girma zai musu mugun illa so kuma in ina shine a karshen camp din da yaron da ya fita a gurin zai ragu kuma zai ragu kuma yanayin ya ce zan yi ashirin cewa ba zai koma ci ba shine wannan education din da aka koya mai cewa kaga abin da ya faru da wanda suka ci ciwon ina abubuwan mm. ba abu mai kyau bane so kakka koma kana ci da wasu suna barin camp din za su tafi gida su ci gaba cin chocolate a ci daga inda aka <laughs> um, kamar yadda kika sani akwai ƙwararru 'yan kasuwa ciki da kuma wajen kasar Najeriya to ke wane ne ke dubiya ga a cikin 'yan kasuwan nan to wanda nake dubiya ga shine dangote <laughs> ko yasa sabida gaskiya he so focused akan abin da yake yi har ya achieving wannan highland din mm. kuma like i would like to be somebody like that sabida abu komai a duniya nan in zaka yi sai da discipline da kuma mm. focus kuma yanayin ya na ga how he is focused kuma sai sa kullum ci gabawa yake yi mm. ba ci baya ba so sai sa nake dubiya gare su to wani irin um, abubuwan um, ci gaba da kuma alkhairi kika samu a cikin wannan sana'an naki daga wanki zuwa yanzu ne to abubuwan alkhairin da na samu na i got to meet new people mutanen daban yawa na haɗu da mutane daban-daban su da cikin customers ina ma sun zama ƙawayena mm. so sana'an nan ya ni da na taso i'm not a social person kwata-kwata ni kawai in ka gani a hanya ma kawai za ga kawai ba lallai in maka magana ba kawai harkan gabana nake yi wai sai ka kan magana sai dai an saka sama sama amma sana'a ya sa na zama humble kuma ya sa na zama friendly towards mutane mm. to kasancewa a maganin kiki magana sosai game da wato amfani da shafukan yanar gizo wajen yin sana'a to za mu faɗa mana muhimmancin amfani da shafukan yanar gizo wajen yin sana'a gaskiya yanar gizo yana da amfani sosai wajen sana'a don dukkan sana'o'ina na tun da na bar school har yau kudin da na yi making duk ta shafin sada zumunta ne kuma abin da mutane ba su sani ba akwai wani secret akan idan kana kana sana'a online mm. bari ma idan kana sana'a akan ban ba da misalin instagram kafin in dawo kan whatsapp idan kana sana'a instagram instead of ka dinka barin pejin ka anyhow ka ta posting duk abin da bashi da amfani ko ka yi posting hoto hoto mara kyau on cleared hoto ka zauna ka yi editing hotonka ya yi kyau sosai kafin ka yi posting nashi kuma idan ka yi posting ka yi using hashtag trending hashtag za ka yi using so kuma yanzu instagram instagram ma sun kawo reels yanzu da za ka iya yin video sai ka sa irin kamar ko da islamic waka ne sai ka yi reels ɗinka yanzu ka yi reels a instagram zai kai wa mutane da yawa mutane da yawa mutane da yawa za su gani so ka sa page ɗinka ka zama very attractive sai kuma akwai wani abin da yake taimaka sosai wanda shine instagram ads mm. ka yi running ads ko da akwai facebook and instagram ads a haɗe suke za ka iya downloading app manager ads sorry ads manager sai ka yi sai ka linkin facebook ɗinka da instagram sai ka yi running ads amma kuma idan za ka yi running ads ka yi making sure cewa ka san target audience ɗinka mm. ba wai kawai ka yi targetin kowa ba kamar ni yanzu da nake sayar da material idan zan yi targetin zan yi targetin yan shekara goma sha biyar sorry goma sha biyar years zuwa 45 years su ne suka fi mm. saka materials kuma abuja nake don wayansu sun fi son su ga abu da ido su taba su ji kafin su siya so sai in targetin abuja sai kuma abuja ma ina ma'ana nake targeting mutanen da na san za su iya siya mm. so sai in targetin ko mai tama a sokoro in targetin jabi haka dai mutanen da na san yes in suka za su so su siya ina yi targetin sannan in running ads ina kuma gaskiya na yi na abin ya min aiki sosai na yi kasuwa sosai lokacin sai kuma a whatsapp instead ka dinka posting hoto 100 a status ka yi posting wasu sai su yi posting hoto 100 sai ga mutum ya yi viewing na farkon ya bari saboda ba wanda yake so ya kashe datan shi yana posting kawai ka yana viewing kayan business ɗinka a'a in kai da dabara zaka dinga posting a whatsapp yanzu kai postin picture daya biyu na kayan sana'anka sai ka saka wani coat ko sai ka saka hoto mutane suna son gulma sosai <laughs> so idan ka saka hoto kowa zai zai yi kokarin ya ya kalli last picture din da kai posting so hakan zai sa reviewing duka hoton da ka sa amma ka sa hoto su wuce biyar ko shida a status ɗinka mm. dabaran da za ka kuma ka zama ka kasance cewa idan kana business in online yawanci kana online mm. ka dinka zuwa online saboda idan ka zo online kamar yanzu ni idan na yi posting da safe zan zo kusan kamar kamar da safe 8 o'clock zan zo wajen 11 in yi posting so hakan zai sa wanda suke online 11 din nan za su ga wannan status ɗinka ya yi popping up mm. so za su yi viewing so zan zo wajen 1 in ƙara posting so mutane da suka zo online za su ƙara post za su ƙara viewing har 1 haka haka da dabara da yamma ma suka ƙara posting haka da daddare ma to haka a ce za ka dinka posting ba wai a lokaci daya ba yawa ba lokaci daya zuba ba da kuma ba za ka zo online ba sai washe gari ba wanda zai bi sai mutane kaɗan tabbas to duk da cewa shi shafukan yanar gizo yana da mahimmanci kuma yana da amfani amma kuma a wannan zamanin ana yawan samun matsaloli a shafukan yanar gizo inda wasu suke ganin cewa ana yawan sata musu basira a shafukan yanar gizo kuma a sata musu aiki a maida wato mutum ya sata musu nasu aiki ya ce nashi ne to me zaki iya ce game da wannan batun to gaskiya akan wannan sai dai ka yi reporting idan za ka iya ripotin akwai wurin da yake sa ka yi reporting mutum online mm. bari ma instagram akwai wurin da za ka iya reporting mutum sai kuma to a karan kanki ke kuma me zaki yi tunda kin ce akwai wato report da mutum zai iya yi to a karan kanki wannan irin hanya ne zaki bi domin tabbatar da cewa ba a sata miki aikin ki ba ok kamar masu scamming a instagram na farko idan idan za ka siya abu kamar masu siyan abu online mm. shawarar da zan baka shine idan ka je online za ka siya abu na farko ka kalla pejin sosai mm. ka kalli comments in page din wai su in ka je page za ka siya abu kaga cewa mutum ya kashe comments din shi ka bar pejin ka ka siya abu na biyu kuma akwai wanda zaka ga hotunan ma is not real akwai yanayin yace zaka gane in ka ga hoton zaka gan shi wani iri bai mm. kama da real picture ba kuma idan kana son ka siya abu idan dai har da gaske mutum mutum yana sayar da abun ka ce mai ya maka live video mm. ka ga abin wasu wasu kuma dai za su iya tura maka live video amma live videos ba ba, ba na gaske bane amma yace zaka tantance shine like a lokacin ka ce mai koda na snapchat ne akwai snapchat yana ba da lokaci mm. da date da rana ka ce to don allah ya muka video da na snapchat ya saka maka date da rana mm. sai ya tura maka so idan wannan ka ya tura maka wannan zaka tabbata da cewa a lokacin ya yi filmin kuma idan mutum ba su ba ne he wouldn't have any problem din shi dama burin shi ka siya abin shi sai kuma duk wanda yake sauri saurin ka biya shi kuɗi ka yi hankali da wannan mutum kama akwai wanda ka ce ina son kaza ok to zai tura maka account number sai ta mm. damun ka to biya biya biya to wannan ka guje shi dan idan kana sayar da abu in mutum ya ce zai siya in ka ba shi account number za ka yi hakuri ne in ya siya fine in bai siya ba fine amma wanda yake muka sauri saurin biya biya biya to ka guji wannan mutum sosai to um, ya kiye ganin wato sana'an naki nan da wato shekaru biyar zuwa goma masu zuwa insha Allah nan da shekara biyar ko goma ina da shaguna kuma na fara hotel insha Allah to muna miki fatan alkhairi kuma muna fatan cewa nan gaba idan har aka kira kamfanin ki muna ɗaya daga cikin idan za mu ce wato mun san wannan kamfanin insha Allah na gode sosai to um, wani shawara zaki ba wa matasa game da muhimmancin sana'a shawaran da zan ba wa matasa game da muhimmancin sana'a shine gaskiya a wannan era din ana cikin halin wahala mm. ko ina dai babu babu ne kada ka zauna cewa sai an baka ko kuma ka zauna baka yin komai at least ko da baka yi aure ba ko da iyayenka suna daukan nauyi kai ma ka yi sana'a dinka dinka taimaka musu a yau a ce kana sana'a ko magi ka siya kai contributing a gida iyayenka za su ji daɗi kuma za su sa maka albarka so sana'a yana da mahimmancin gaske dai yana da mahimmancin gaske don ya kamata a ce kana yi wa kanka abu ba komai bane sai an maka ka daina zama dependent akan mutum kuma yanzu da rayuwa ya wahala ai ya kamata kai ma a ci kana dan taimakawa tabbas kuma ba kowa ne ke son ba na ba yauwa ko iyayen ka wani lokaci za su gaji ba na ba ka to ga matasa waɗanda suke sha'an wato sana'a irin taki wani shawara zaki ba su shawarar da zan ba su shine gaskiya sana'a mace sana'a ne mai kyau kuma sana'a ne da 'yan mata suna son saka yadi so idan suna son su fara sana'ar gaskiya su fara shi sabida yana da kyau kuma mutane suna so mm. to mun gode da zuwa wannan shi namu da fatan da idan muka sake gayyatan ki zaki garzo yake a ah, zan zo da guduma <laughs> na gode sosai to mun gode mu ma to masu kallon mu a duka duka dai anan muka kawo karshen wannan shirin namu na zauren matasa a madadin ni mai gabatar ku da shi wannan shirin firdaus musa dan tsoho da kuma bakwa ta wato hadiza musa abdullahi da kuma mai daukan hoto big man gideon da kuma wadda ya tace nasiru rabi'u da kuma wanda ya tabbata da cewa wannan shirin ya zo gare ku abubakar sadiq hassan da kuma mai daukan nan wannan shirin nake cewa masu kalan masoyanmu a wuta lafiya sai mu sake haɗuwa da ku a wani shirin namu na gaba.